ƙara wani abu akan abin da sakashin gwamnati yake yana da wuya saboda ya biya biya ya fi abubuwan da zan faɗi to shi kuma zai so a ce ya ji da gare ni maimakon ni da gare ya ɗan gutsura muku wannan dogon tafiya da muka yi wanda yawancin ku kuna cinta daga dubu da uku zuwa dubu da goma sha biyar ina so in rika ba da labarin yadda muka yi dubu biyu da uku muka yi wata talatin a kotu dubu biyu da bakwai muka yi wata sha takwas ina zuwa zuwa ashirin dubu biyu da sha ɗaya muka yi wata takwas to a ne na fito yan jirga saka fito zuwa ne za ka fito uku kenan kana kokowa ana tada ta kuma kana ƙarƙarewa a kotun ƙoli sai nake to ba abin da zai ce sai ni ce Allah ya isa na kuma ce Allah ya isa ne daga nan ne tafiya ta a kashi na hudu Allah ya kawo pvc wato na'ura da kadirida wadda ba ta bar a saba abin da ake yi ba wato a zana a duba mazaɓai a ba da namba a je a faɗi a ce a tafi gidan rediyo wanda bai je bai ƙara to wanda yake neman abincin da zai ci na an jima ina samu kuɗin ba lura ya tafi kotu saboda haka sai mutane su kai Allah isa to Allah sai ya kawo basira ta PDC ne da kadin da ana can an yi zata za a ci zaɓe sai aka ga ga maimakon abin da ya afku babu damar a je a faɗi ga shaida saboda haka na ga mutuncin shugaban ƙasa na baya janar saboda da yawa mani waya kan hijiyar da kwata na ranar yake na bugo in makamar na in ce na saki Allah ba da ta'a na yi shiru ya ce ko baka zuwa nake na ji ran da saboda a cikin kai na ina da san wannan zai a Najeriya saboda haka nake mashi na gode to shi ne har gobe ina ganin girman shi don sanin mu da siyasa mutum tun da shi ya yi mataimakin gwamna ya yi gwamna ya yi mataimakin shugaban ƙasa ya yi firin shekara shida duk abin da aka yi shekara goma yana ciki ya zo ya yi wannan haƙuri saboda haka wannan kaɗai ya sa na yi musu godiya na kuma ce to alhamdulillah a bar abin da ya wuce ya wuce mun sa gaban ma'ana a gaskiya da na yi gwamna na yi ministan mai na yi shugaban ƙasa abu ya tilasta mani da aka fara ce mun baba gosulo ko aka ce baba mai tafiya hawainiya wai ina maganar cewa mutane sun ci kuɗi na su da zai yi da su lokacin da na zo ina cikin kaki da kunciya ban damu da kowa wani kamo daga firazin abin da ya ƙasa aka kai sikiriki aka ce kun yi shi sai kun tabbatar ba kun yi laifin ba aka sa bincike a kamar jihohi shida kamar cikin ko suka zo aka samu mutane ba ga mutum biyu Allah ya kansu da su da su da Biliyamin Usman da mala adam roma su ne kaɗai ba a same su da laifi ba sai ta kawo ni ma an kama da an tsare ni waɗanda suka yi aka ba su aka maida musu shi yasa ni ce bari zo in sa agbada ɗin dutse da za a yi da ni aka yi ta yi sai na shekara goma ina yi saboda haka a gaskiya ni ba ga nan kasar da al'umma ba abin da ya sa a gaba na ba abin da ban yi ba saboda haka ina fata tunda kuna mu mutane jawabi a cikin dabarunku ko na waka ko na filifin ku sanar da su cewa kamar yadda na ce shekara talatin da suka wuce ba mu da wata ƙasa sai najeriya duk inda mutum ya je in ba a su yake ba yana ɓata lokaci saboda haka mu tsamu gyara ƙasar nan wanda ya magana kafin in yi ya ce saboda ya ishi da jikokin su exactly mu zo mu gyara ƙasar nan Allah ya taimake mu mutanen da suke tashin hankali yan boko haram muka ce to Allah ba a zalimi ba ne ba ba sai wa ka je ka kashe wanda bai ji bai gani ba ko a masallaci ko a jami'a ko a kasuwa ko a cikin mota ka ce Allahu akbar ko dai baka san abin da kake ba ko ko baka yarda ba ba ruwan Allah da zalunci saboda haka yanzu mun sa su a gaba suna yin banna amma insha Allah za mu ga bayan za mu ga bayan saboda haka ƙoƙarin da muke yi manoma Allah ya taimaki mu an taimaki manoma sun yi noma damunonin guda biyu waɗanda da suka wuce guda biyu sun yi albarka to sai dai kuma duk yawanci kuɗin da suka samu ina samun labari ba sai na ma tambaya ba yau sun tafi haji kuma sun ƙara mata to sun da gumunsu ne ba da zai yi da su amma dai sun mance da wahalar da suka sha biyan sun yi amari sun kuma abin siyasar ƙasar nan dole sai haƙuri dole sai haƙuri insha Allah da na fito na ce mu jam'iyya ta idan ta tsira ni zan tsaya saboda ɓata lokaci da ake akan magana maimakon a fuskanci abin da ya damu ƙasa na fito na ce to idan jam'iyya ta tsira ni zan yi waɗanda suka so su ta kashe suka gabacewa suka fita su sauka lafiya insha Allah dubu biyu da sha tara zan yi iyakar ƙoƙari ya sa muka ce zaɓe na jami'a a faro daga mazaɓa zuwa ƙaramar hukuma zuwa jiha zuwa nan saboda haka ya kamata a hanyar da muka biya zamana kowaɗanne daga mazaɓarsa an san su ba naɗi mu babu naɗi ƙa'idar muka sa a jam'iyya shi saboda haka a kwantar da hankali a gaya ma jama'a a gaskiya ni dai ba zan ci amana ba ba kuma zan ga an ci amana ba in ƙali zan yi ya kafa ina ji ina gani yanzu sai 'yan sanda ko iya e fiki sun duba da na saba in kama in tsani a aiki yanzu ina ana gani shi kenan wasu yin an wannan gidajen sa ne abuja da amerika da alfisirin da allah ba nasu ba ne sai an nuna masu idrisin su da bankin su to ya za a mutum abu shi yin shi ne ake naka ne sai in ba na ba ne ba ana jin kunya kwarai da gaske za mu bi manya-manyan a ansa a maida ayyuka hanyoyi layin dogo wuta sai najeriya su ci gaba da sa'anin gabansu na gode muku kwarai da gaske allah ƙara mana asiri